Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar mai karantawa baba ya kuma kiri. Wata yarjejeniyar cinikayya da aka cimma tsakanin Amurka da China da kasashen biyu suka sanar lokaci daban-daban a jiya Juma'a zai taimaka wa manoma Amurka su sayi manyan mashinonin noma na zamani in ji shugaban Amurka Donald Trump. shugaban na amurka ya bayyana wa manema labarai hakan ne a ofishinsa na oval inda ya kwatanta yarjejeniya da bai jin mashahuriya jami'an kasashen biyu sun sanar cewa sun amince da huskar farko ta wannan yarjejeniyar kuma za ta kawo ƙarshen takunkumai da suke kakaba wa juna jami'an china sun faɗa cewa a cikin wannan yarjejeniyar china za ta ƙara sayan kayayyakin noma da na makamashi da kuma magunguna daga amurka. a jiya da rana kwamitin majalisar wakilan amurka kan harkokin shari'a wanda ke duban yiwuwar tsige shugaban amurka donald trump ya amince da takardu biyu na hujjojin bukatar tsige shi a jiya juma'a wanda hakan ya zama sharar fage na kada kuri'a cikakkiyar majalisar wakilan wanda ka iya faruwa a mako mai zuwa an kada kuri'a 23 akasin 17 inda kowa ya bi ra'ayin jam'iyyarsa da haka bambobin kwamitin da suka amince da takardun hujjojin tsige shi shugaba trump din wanda ake zarga da amfani da ikonsa na shugaban kasa ba bisa ka'ida ba da kuma yin kafar ungulu ga binciken da majalisar ke yi takardu guda biyu na zargin shugaban kasar da sun isa ga cikakkiyar majalisar inda baki ɗayan wakilan za su tafka muhawara a kai kafin wato yiwuwar kada ƙuri'an a ranar laraba idan har cikakkiyar majalisar ta tabbatar da kudin da takardun hujjojin guda biyu wato an tsige trump kenan zai kuma huskanci shari'a a gaban majalisar dattawa a sabuwar shekara jim kaɗan bayan ƙuri'an amincewar da takardu biyun mai magana da yawan fadar white house stephanie gresham ta fitar da wata sanarwa da ke fatali da kuri'ar ana shan labaran ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc 'yan sanda a babban birnin kasar india a jiya juma'a sun yi aron gama da ɗaruruwan ɗalibai masu zanga-zanga akan sabuwar dokar zama ɗan ƙasa abinda 'yan adawa suka kira dokar injinin musulunci 'yan sanda sun yi amfani da barkonun tsohuwa da kulakai kan masu zanga-zanga a wata jami'ar islamiyya da ake kira jami'a milliya islamiyya da ke new delhi dalibai masu zanga zanga sun jefi 'yan sanda da duwatsu ana ci gaba da zanga-zangar a jiya juma'a a jihar assam da ke arewa maso gabashi inda burin ya fara a ranar laraba bayan madaukakiyar majalisar dokokin india ta tabbatar da doka zaman ɗan kasan kusan masu zanga-zanga dubu goma ne suka kaure cewa abinci tsawon wuni guda a jiya juma'a a babban birnin gauhati a ranar alhamis ne 'yan sanda a asam suka harbi mutane biyu cikin masu zanga-zangan kanin suka raunata wasu 22 bayan sun ki mutunta dokar hana fita da gwamnati ta kafa bayan watanni uku da rantsar da gwamnati na wato gwamnatin wucin gadi a ƙasar sudan mai jagorancin farar hula gwamnati dai tana kokarin shawo kan matsalolin siyasa da na tattalin arziki a ƙasar ta afirka wacce ta kwashe shekara da shekaru karkashin mulkin shugabanta na farko umar albashir wanda aka hamarar da shi a cikin watan afrilun shekarar 2019 biyu bayan wata wato gagaruman zanga-zanga na kin jinin gwamnatinsa babban aiki da sabuwar gwamnatin tafi mai da hankali a kai in ji prime ministan kasar abdullah hamdok shine fitar da sudan a cikin jerin kasashen da amurka ta ayyana masu tallafawa ayyukan ta'addanci a ziyararsa ta kwana-kwanan nan a nan washington inda ya gana da manyan jami'an amurka hamdok ya jaddada cewa janye kasarsa daga jerin kasashe masu tallafa wa 'yan ta'adda shine babban aiki da sabuwar gwamnati ta mai da hankali a kai wurin gudanar da sauye-sauye wannan batu ne yana kawo cikas mai yawan gaske ga ayyukan da gwamnati ke yi bankin basussuka da kuma saka jari a cewar hamdok ya kara da cewa wannan wani batu ne da dole a magance shi kenan kuka saurara. To madalla har yanzu kuna tare da sashen hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin tsaka mai wuya amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin Honorable Saudatu Sani. A wata hira da suka yi da wakiliyar murya Amurka Baraka Bashir a lokacin wani taro da aka yi a Kano. Honorable ta yi kira ga matasa akan su kasance masu neman ilimi ta kuma ba mata musamman matasa masu sha'awar shiga harkar siyasa shawarwari. Ga dai yadda hirarsu ta kasance. A sunana Honorable Saudatu Sani a wannan zuwan da na yi na zo ne a matsayina na shugaban tsofaffin ɗalibai na Dala wato National President na Dala Old Girls Association. A gurguje dai bari ga miki shani na yi makaranta a Dala na gama kuma alhamda da nasara na kuma je ingila ne karatu na kuma dawo ne kaduna polytechnic a lokacin na yi home management ne amma da na dawo kaduna polytechnic sai na yi hnd a nutrition and dietetics da na gama na je na koyar da kuma zama eh, dg women commission na kaduna lokacin better life da kuma chairman na lere da kuma kuma ne yar majalisar tarayya shekara takwas da na gama kuma na zama mai ba shugaban kasa shawara a fannin majalisa wanda kuma a nan ne na gama yanzu na zo na zama president din dala To gashi dai an yi gwagwarmaya an yi karatu har an ji wani babban matsayi. Shin haka aka tafi babu kalubale kalubale tun da shi sai da kika yi aure sannan kika fara karatu. to ita rayuwa a cike take da kalubale. Amma an ka samu miji mai wanda yake goyon bayan ka kuma ka samu kyakkyawan tarbiyya daga gida baka daina mijin nan ba baka ɗauki wannan ilimin naka ya zama abin mashi izgilanci ba ko mashi rashin kunya ko kuma raina iyayen shi ko kuma raina iyayenka kin ga komai zai tafiya da kai a cikin wannan ina karatu ina aure ina haihuwa ina karatu ina aure ina haihuwa har ya sa na gama na haifi 'ya'ya biyar yanzu gashi duk sun girma kowa Allah ya ba shi inda yake ina da jikoki goma sha biyar ah, kuma gashi ne alhamdulillah a wajen aiki mm. farkon fara aiki yayi aka tsinci kai a wajen aiki to farkon fara aiki na koyar ne a makaranta shekara biyar ina essence international school ina koyarwa lokacin da yara suke kanana gaskiya na tsaya na zauna da su na koyarwa ne mun girma har yara na suka shiga secondary school sai ah, daga nan kanin mahaifina ya shiga takarar gwamna a ah, late dabalere da ya ce ya ni director general women commission daga nan ah, brigadier general lawal jafar isa dan kano ne ya tura ni lere ne zama chairman to daga nan dai duk dalilai dalilai da ake da kike chairman ya kika yi aiki da maza wallahi mata sukan fuskanci kalubale idan suka kai dan kololuwa mm. sai ki ga ah, suna samun matsala ba a ba su haɗin kai ko ana takura su ko ana nuna cewa ba za su iya ba eh to a da farko dai suna tsammanin ba zan iya ba amma daga baya sai suka gan cewa na ma fi iya mazan iyawa kuma ni ban raina su ba mm. idan kika raina su kika nuna su kuma ke wacce ce sai suna na fi isa ba da darajawa da girmamawa har Allah eh ani eh, ba na jin tsoron su ba wanda ke jin tsoro na aiki na da kowanne kuma na basu darajar su kuma har kwanan gobe mutane da suna suna to kin ce kin yi aiki karkashin mulkin baban gida ko better life eh sosai kuwa shi ma ya aka wannan aiki to ai na ina da rashin general women commission lokacin better life ne wallahi mun ji daɗi Allah gafarta ma maryam baban gida ta dauke mu kamar ƴaƴanta ta mana tarbiyya a lokacin nan kuma ta koya mana duk inda kake ka daraja na gaba da kai ka daraja mijinka especially domin kana hulɗar jama'a dole ka daraja miji ba wai yana zaune sai a ce a kwashi jaka a ce na sai na dawo bai ma san da aka je ba wajibi ne mata ma'aikata sun daraja mazajen su in sun daraja shi ma zai taimake su. to a fita lab din an koya mata sana'o'i da sauransu idan aka kwatanta tsare-tsaren eh, inganta mata a wancan lokaci da wannan akwai bambanci an dora ko ƙasa ake yi. to ni dai ba zan ce ba a daura ba amma dai muna zaman zaman kafata Makafata. kowa ya san halin da ke ciki mm. kin sun zama kafata kowa a cikin kafarin shi bai ba to yanzu sha'anin mata gaskiya da ake ciki nan ba mu san me tsarin da gwamnati sa kan mata ba magana ake kawai yanzu magana a hannun ba mm. to ba ku ba da shawara tun da ku kun yi wannan aiki to san da muka ai kamun ludan da sauransu <laughs> ba ki ce ina muna da yan dala da za su iya ba da shawara ba a su a ciki in ba a sa ka ba ka tsare kana ba da shawara ba mm. sai ka zama ce. ba eh. ma za a samu shawara ba shi muna bayarwa yanzu ɗaukar irin ma'aya mata wannan makarantar muka wanda ra'ayi abinda muke ciki nan a ɗaukar irin ma'aya mata tun daga irin makarantar da ala tun daga nan za a training yara a fita da 'yan mata masu ƙoƙari masu ƙwazo har a kai ga mun je ga ministoci mun je ga 'yan majalisa mun je ga in Allah ya da yanzu muka don sai gashi mana dubiti gwamna mace. To a ƙarshe me za a ce wa mata musamman mata na zamani? To matan zamani kullum nakan ce idan kina da ƙananan kai ki shiga siyasa saboda ne saboda za ki cutar da su mm. ba ki tsaki duba su ba siyasa wani abu ne mai kima 100% attention in kin shiga siyasa gaskiya ba ki duba ki ba in kina da ƙananan ƴaƴa. to kenan mata ba za su shiga siyasa ba za su shiga za su shiga ki bar 'ya'yanki su dan girma sai hankali wannan kowa na ce zan iya faɗa da kowa akan wannan ba kar ka bar ɗanka jinjiri ka tafi siyasa domin taron siyasa za a yi mutum har karfe nawa ne ke bi gida kin duba dan jinjirin ki ba you cannot compromise your child saboda eh, siyasa kin tashi yanzu kin zo kin aikin ki a gidan rediyo kin kuma kin kuma gida ƴaƴan ki za su su oyo oyo kina zaune da mijin ki kuma yayan ku amma siyasa wani abu ne kina zaune a nan garin ana cikin mutum za a ce abu ne ba ta so an ce duk ku tafi Abuja ya zaki sadaka kullum ga matasa yan mata siyasa ba ta su bace in sa da yaya kanana in sun yayan sun girma sai su yi because wa'annan ayan da kika tarbiya su za su da kin tsufa su duba ke in gwajin watsa su in kika tsufa su watsa da ke To ma sauraro a nan za mu dasa aya a shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Honorable Saudatu Sani da kuma Baraka Bashir da ta yi hirar da ita da ma Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. To su 'yan tarayya sun san da in an yi zaɓe ba cikin kalkashin eh, sainikin ga nasu ba. ko kuma da gyaran huskan da sun kai makon electoral babu su da dama ko guda na cin zaɓe. ba mu da wani fargaba bisa kai zaɓe saboda mun san da abin da mun kai ma makasar na a wannan mulkin da shugaban ƙasa alhaji Mahmud isu yake article 2 na kota electoral yana kundin zabe yana cikin wa'anda ba mu yarda shi ba article 8 na cikin wa'anda ba mu yarda shi ba article 41 uh, 42 suna da yawa wanda har yanzu muka ce ba mayar da su. Amma da tanjan ma ya kawo shi ai yanzu abin da muka danga yahi wanda tanjan ya yi a sa. Tanjan Mamadu ai bai te bai kaman kuwa. Jama'a muna fatan mun sami kulami lafiya wannan sabon shiri na tsaka mai wuya. shin ya kamata a ce bakin mutane ciki har da waɗanda ba 'yan siyasa ba har ma da turawan da suke 'yan kasashen ƙetare ne a ba su shiga cikin zaurin yi wa siyasar nijar kwaskwarima kuwa abin da ya haɗa hada magana zaɓe mai zuwa sannan ta wuce hanya ne mutanen nijar ɗin suke kallon garkamiyar da aka yi wa madugun 'yan siyasa har muhammadu a gidan yari to ni sunana abdulkadar muhammad eh, wanda kusan da suna mai dalili namu planetan mahar tamahar kamar wata ƙiyayya ce ko wata hamayya ko wata rashin jituwa tsakanin bangarorin biyu al'amari ne na shari'a to ita kuma ka san an ce sabanin hankali ce to kuma idan mai bibiya kafofin sada zumunta na zamani eh, ya lura dama an san hakan ga al'amarin za ya kasancewa inda ma wasu ke kwatanta kamar eh, wata shiryayya ce aka yi aminu isa kakakin matasa na modern fr lumana afirka wannan abin ba abin mamaki ne ba wannan su han Amadu Han Amadu mutum ne wannan mai biyar doka da oda. Duk da shaida ɗin da ake sa da sauran abubuwa ya ce zai zo shi muka kan shi ga hukumomin shari'a na ƙasar kuma haka an kai kowa gani ya shaida kai tsaye ba mai labari wannan al'amari babu wani kalu zaman sai mu ce ya tabbatar da lalle hamma amadu mutum ne mai aiki da doka mutum ne mai darajanta hukumomin shari'a ƙasar ko da kara ziyartar ba zai shahi eh, tahiyar eh, jam'iyyar mu ta modern afal na afirka modern afal na afirka parti ne wannan ya saba da abubuwa ko kaɗan wannan abu ba zai taba rayuwar eh, modern afal lumana ba lumana lahi talo kara ci gaba da ta kai kuma sannan samu abu da zai ya dawo shi iske ta lafiya lau ɗauki abin shi kuma a je ai ko kowa da ya kamata da kowa ka gane don ku babu wani ɗaurin kai bisa tahiyar modern ya falu mana ko ku bisa me ke iya samu ba abin da ya samu hamu da sai iko Allah don da duniya ta shaida sharing ne To ko bayan kokarin amsa ita waccan tambayar ta farko da muka buɗe shirin na yau da ita na cewa kowa ya kamata bar baki da kuma turawa su shiga cikin kokarin yawan siyasar Nijar Kwaskwarima. wannan shirin ne yau zai taɓo fannonin dokar zaɓe da su 'yan adawar nijar ɗin suka ce su sam sam sam ba za su yarda da su ba kuma a shi 'yan adawar nijar ba su yi kasada ba a ɗaukan dukkan su na cin zaɓe mai zuwa su ɗora akan mutum guda talau a hadin duk wannan suna cikin batutuwan da muke son mu taɓo su yau a ci gaba da muhawarar da wakilinmu na yamai wato sulaiman mummuni barma ya shirya mana a tsakanin mutane biyu da suka haɗa da ya share mana fage da tambayar da yawa shi wakilin jam'iyyar mai mulki ta PNDS. Ya dawa na ganin kamar ku ba kwa son a tsaya a yi zaɓe na gaskiya saboda kuna ganin eh, akwai wuya ku yi galaba muddin talakawa ne za a tsaya a tambaya su ga ɗan'uwana. Saboda wasu Dan ɗan'uwana in an ka ce ai duk wanda ya san ƙasar na ya san da ai ba haka ta yi ba ka muke zawa. Kahin shugaban kasa Allah lokacin zaɓe za mu tafiya mu yi tallan shi ga al'umma don saboda al'umma su sake bamu eh, eh, yardan su. Ba ku da fargaba? ya Na mi fargaba na mi tun da demokradiyya ce ake yi kuma demokradiyya tana da dokoki da an kai kuma mun yi su ma yanzu haka rinjaye a majalisa mu abu guda muke so da su su bar abubuwa na wanda su yi abu da girma saboda yanzu kaga zawa ta eh, shugaban su Hamad ya zaka ni abun da ya da daɗi a matsayina na 'yan rinjaye shine fair play wanda siyasa gaba ɗaya na jirin jayi suka nuna haka ne take so da su yan adawa da mu da yan mu kowa bai koko da ka kanan gai ya kawo gudun mashi ne don ci gaban ƙasa. ya za a yi zaman nan sahanin idan aka yi la'akari cewa kai kana kwatanta bangaren rinjaye na ganin zaman sai ndp ne za a yayin da su kuma yan adawa ke gana a dole ne a samu shigowar wasu waɗanda ba 'yan siyasa ba har da ma wasu wakilai na kasashen waje su kasance a matsayin shaidu har sai yan ma a shawarar da ake a sayan duka kana samun eh, wakilai na addinai suna nan duk abin da aka nan saboda ƙasa ne ake yi ma kai a sanin mu tsari na demokaradiyya tsari na rinjaye ka gani ko a kasashen duniya a mayyamayin kasashe na eh. amurka da ake ma demokradiyya ai kana gani in kana ina zuwa ka bibi ah, ai gaskiya ce bismillah ya zu sanun hmm. tambayar da ne har yanzu bisa kan ta ka da shi prime minister kowa ya shaida ran ne eh, gaban yan jarida yace an samu sulhu bisa kan kakan da za a eh, kafa komite wanda ke sa a tattauna bisa kan matsalolin Nijar. Shi Prime Minister Birji Rafini kowa gani shi. To yanzu kai maganganun da ke gai. Ka share duk abin da Prime Minister Birji Rafini ya gai su ne kake ah, Ina zuwa bari in gaɗin baka misali guda. Hmm. Ka dai kai har yanzu zantukar da kake yi kai zancen sayan da kake. Hmm. shi kuma prime minister sai da ya yarda mu. kuma gaban 'yan nijar da cewa wani sabon kwamiti ne an kawa wanda ba sai dafe ba wanda kuma yake ba dama kwararen hula su zo su zamna cikin wannan shaidu wannan da yanzu da kai watsi da su shaidu na kasashen waje shi prime minister ya yarda da shi tunda ya sa shi cikin aritan da ya dauka to mu so abin da muke so ku kwatanta ma 'yan nijar da masu sauraron eh, muryar amurka wai shin ku PNDS kun yarda da cewa sulhu nan kalkashin sabon kwamiti ne wanda ba sai an ba ko ba ku yarda ba tambaya guda lokacin da amka baka magana sai kai bani amsa duk eh, maganganun da kake yi su ne kun ka shayi tun da mun ka fara muhawara bisa kan harkar zabuka masu zuwa sai dole an bi ta ku ai ina son ka tuna wani abu ko da da kace wai mu mu mun ka kaho sai an a'a wanda ya kafa CNDP kalkashin tanja mamadu na MNSD ne kuma MNSD na tare da ku har yanzu kenan ko nan ba ka yi musu adalci ba parce MNS MNSD na tare da ku lokacin an kafa CNDP albu dubu biyu da hudu ai lokacin nan adawa kuke za mu je zaɓe na dubu biyu da hudu ne kun ka ga wa'ansu abubuwa da an ka ce za a shirya gyaran huska da za a yi kun ce ba ku yarda da su ba shi tanja mamadu suna adawa lokacin suna adawa Tanjin Mamadu ai bai ce bai kaman ku ba bai ce ba a ah, ni ke da nauyin in sa kasa kalkashin dokokin kasan da an ka yarda da su ba mu ja da baya ai bai ce haka nan Tanja Mamadu shi ya ba Premier Minister Mamadu umarnin cewa a yarda da shi kuma an kai gyaran huska wanda kun ka yarda da shi shekaran jiya cikin takardar da mun ka tura wa Premier Minister sai da mun ka tunatar da shi article 12 na kota electoral yana kundin zabe yana cikin wa'anda ba mu yarda shi ba article 8 na cikin wa'anda ba mu yarda shi ba article 41 eh, 42 suna da yawa wa'anda har yanzu muka ce ba mu yarda su sanin ko da yake watakila za ka so ka ce ka bashi amsa amma na son mu ta kai tsaye saboda maganar lokaci shin waya kuke ganin zaman nan na sulhu zai yiwu eh, daidai lokacin da eh, jagoran 'yan adawa ke kulle gidan yari wannan wani abu ne can daban shi ai madugun adawan kanshi ya sani tun da ka gani eh, abin bai da nasaba da siyasa eh, tun da gashi na aishi da kanshi kaga da kanshi kanshi ya zo eh, ya nemi ya zo shi kuma ya zo kuma ya zo shi ta shi ida me ake cewa wannan wa'adi na hukumci wanda aka min saboda kun san dokoki na tahiyar da demokuraɗiyya da suka ce akwai mulki na zartarwa na gwamnati akwai mulki na majalisar dokoki akwai mulki na shari'a Eh, kowane mulki da nashi inci daban kuma da yadda yake tafiya mu abin da muke fata Allah ubangiji ya sa ƙasar nan ta samu kwanciyar hankali mu ba mu so mu ganshi a haka nan ba a ai ba shi dai bane a ai ba shi dai bane wanda wannan matsalar ta shafa kuma ai akwai mutane da yawa wanda suke manyan mutane ne akwai ministoci akwai manyan akwai sojoji akwai eh, daraktoji wanda suka wasu sun makare eh, kasan nasu kuma kowa ya sani ni dai ban san in dawo cikin Eh, wannan eh, wannan zancen saboda wannan zancen ni ina ganin kamar ba zance bane mu wanda ya kamata mu 'yan siyasa mun shi wanda bai da alaka da harkan siyasa wannan harka ce ta rayuwar shi can ni dai ina farin cikin abin da na gani yadda 'yan siyasa suka yi a zuwan shi eh, suka zo suka yi ta'aziyya bisa abin da ya faru ni kanka yana nan ganin kahin yake zawowa ma mun yi kungiya da sunan eh, mu na ƙasa na matasa na tarayya mun je har gidan muka yi ta'aziyya mu saboda mu musulmi ne kuma Nijar mu haka wannan al'ada ce muka gada wannan abun na yi holin cikin shi na ji daɗin sosai kuma duk 'yan Nijar har ƙasashen waje suna ganin cewa wannan abubuwa ne wanda suke ba da alamu mai gwada ce wadda mun karhin kanun zukocin mu bisa kai ga abin da ya shahi eh, al'adodi namu da da tabi'o'i na mutanen kwarai wanda an ka sani mm. eh. wannan ba abu ne ba da wasu suka yi kawai dan dai a gani a ce ai yi a'a Eh, haba ai mutuwa tana kan kowa eh, eh, kamar mutuwa da aihuwa da suna da biki duk suna wuyi kan kowa duka abubuwa ne wannan sabgogi ne wanda suke zuwa ne suke Allah ne ke kawo su kuma in sun ka zo muna amsa su a yadda suka zo ba mu da kiyayya mu a siyasance yani hamayya ce muke yi saboda kowa yana son ya gwada ma yan Nijar shi gwani ne don ka cikin wannan kokowa ce muke da mu ke adawa kuma yanzu Allah ba mu sa'a kuma muna nan ga kyautata ma yan kasa muna kyautata zance wa yan kasa yan Allah ya so kuma in lokacin ya za su sake ba doka amana su sa ga mu saboda suna ganin muna nan ga kyautata musu saboda in ka dibiyo matsalolin da ke faruwa tun wanda aka samu matsalar libya yawa bana akwai wasu abubuwa biyu muhimmai da ake ganin su ne ke sanyawa yan adawa kuna ci gaba da jayayya akan maganar sulhun nan da ma maganar tsare-tsaren zaɓe na farko ana ganin eh, musamman masu mulki na ganin ba ku shiryawa zuwa zaben nan ba shi yasa kuke jayayya sannan na biyu eh, duk kokowar ku ta je ta zo ba zai wuce kuna yi ne saboda mutum guda maganar takarar hama amadu da ke fuskantar barazana daga eh, shafi na takwas na kundin zaɓe articulate nan. to a gaishe ku to a shirin ƙarshe da za mu kawo muku rana wato yan allah ya kai mu za mu amsa tambayar da aka yi a kan ko yan adawar nijar ba su yi kasada ba daukan burin su na cin zaɓe mai zuwa su ɗora shi akan hama amadu kawai za mu kuma ji tasirin rashin tsaro akan siyasa ita wannan muhimmiyar ƙasa ta afirka ta yamma da kuma dai sauran batutuwa kafin bar ku bar mu godewa su bakin namu wato su hannun muhammadu na pnds tarayya da kuma bana ibrahim kazana na jam'iyyar talimana hada da shi su da muna bar mu da namu kina a cikin mai da shirya muhawara da ya cilo mana ita a nan washington daga washington din ji mustapha sakwata ne mun baku lafiya madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku je mu da sababbin shirye-shiryen Yanzu, a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, Amina Buhari auna ce ke cewa a wani lafiya. Kyawun you. safe, tauna sun